Kwantarola Christopher Odibo Oga ya ce a bana an samu ƙarin fiye da naira miliyan dubu biyu a matsayin kuɗin harajin fito idan aka kwatanta da yawan kuɗin da aka tara a bara a daidai wannan lokaci. Kwantarola Odibo Oga tare da mataimakinsa Muhammad Tanko Bayero sun nuna wa 'yan jarida wasu manya da ƙananan motoci da aka yi amfani da buhuna cunkushe da dusar katako da busassun doya da rogo da aka yi dabarar lullube buhunan shinkafa a ƙarƙashinsu domin yin ɓadda kama. Ya ce amma asirin masu fasa kwaurin ya tonu aka kama kayan da suka hada da bonan shinkafa 1669 da ƙananan motoci 13 da daurin beli 38 na tsofaffin suturin gwanjo da jarkokin man gyada 44 duka masu darajar kuɗi fiye da naira miliyan 50 da yake yi wa Libati Radio da talbijin ƙarin haske a madadin kwantarola Christopher Odibo Oga mataimakin kwantarola Muhammad Tanko Bayero manya-manyan motocin da goma sha uku kagan su duk ta barauniyar hali ake shigo da su tun da dai aka ce kar mu karbi alayin tun da tun da gwamnati ta ce duk wata mota a shigo da ta ta seaport a biya mata haraji a ɗauka mataimakin kwantarolan ya yi bayani akan sabon salo da masu fasa kwauri suke ɗauka domin yi wa tattalin arzikin najeriya zagon kasa. akwai mutum shi da mutum hudu an kai su kotu kai tsaye ba ta lokaci mutum biyu kuma an ba da belin su su din ma lauyan mu ya fafarin kes nasu karshen rahoton kenan kabir yayo ali labaran libati daga ibadan